na maulana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu muna cikin dai mukaddima har yanzu ba mu fita ba jiya mun tsaya a cikin misalai da hikimomi na larabawa da shehu radiyallahu ta'ala anhu yake kawowa akan fifikon ilimi da adabi mun tsaya inda shehu ajiya yake faɗan mallam ya fita bil adabi malan iktasaba bihi jamalan duk mutumin da yayi adabi ya yi ilimi ya yi aiki da ilimin shi ya ladabtu da ladubba na ilimi to wannan mutumin a wannan hikimar suka ce ko da bai samu dukiya da wannan ba ko da bai zame masa silan samun dukiya ba to ko lallai zai zame masa ado zai zame masa ado a ala'ayi hal abin da hakan ke nufi in dai ka ilimi ka ladabtu da ladubba na ilimi to hakika. labudda za ka samu wata samara, za ka samu wata natija ajila kafin kuma natija ajila labudda dai za ka amfana za ka yi rayuwa mai kyau in ma baka yi dukiya ba in bai zame maka silan da za ka wadata ba to lalle ku zai zame maka ado sannan a wata hikimar sha man ka'ada bihi nasabuhu na hada bihi adabuhu mutumin da nasabar shi ta zaunar da shi saboda shi ba kowa ba ne a cikin dangi ba ya intisabi da wani mai daraja ba ya da iyaye da kakanni masu wani kima so da haka yin ana magana masu daraja shi ba a sanya shi a ciki saboda gidansu ba kowa ba ne. wato nasabar shi ta maida shi kar ta zaunar da shi sai aka ce to lallai adabin shi ilimin shi da ladautuwar shi da ladubba na ilimi na hada bihi za su zaburar da shi za su daga shi ma'ana wannan hikimar tana nuna mana duk mutumin da ya zamana a ba yadda wata nasaba da zai yi kirari da ita yayin da ma'abota nasaba suke kirari to shi ya tashi ya zama shi ne zai yi kirari da kanshi to idan ya ilimantu ya ladabtu to zai zama eh ba yadda daraja in an kalli iyayen shi mana da daraja akan kanshi so da haka yanzu kimar tashi da take da yake da ita yanzu ita za ta zama sanadiyyan ɗaɗɗaguwar darajar shi ko da ko iyayen shi ba kowa bane ba sannan wani hikima yana cewa man ta'addaba wala hasaba lahu alhaqahu aladabu bi ahli alhasabi wato duk mutumin da yayi ilimi ya ladabtu da lajubba na ilimi amma asali ba ya da wata kima wadda za a danganta shi da ita shi ba mai shi ba basarake ba shi ba mai kuɗi ba shi ba mai faɗa a cikin al'umma ba amma sai yayi ilimi ya ladabtu da ladabba na ilimi to wannan ladabban na ilimi da yake da shi alhaqahu bi ahlil hasabi shi zai hada shi da ma'abota daraja so da haka mutum ba basarake bane amma in yayi ilimi sai kaga duk inda saraki suke taro sai an neme shi ba mai kuɗi bane amma sai ga duk inda masu kuɗi suke da wata bukata sai sun neme shi so da haka me ya kai shi a cikin waɗannan ahlul hasabin masu dan wani abu masu wata daraja da suke kirari da ita me ya kai wannan bawan Allah ilimin shi da ladautuwar shi da ladubba na ilimi so da haka idan wani ya shagalta da neman dukiya wani ya shagalta da neman sarauta wani ya shagalta da neman mulki wani ya shagalta da neman wani mukami ka shagalta da neman ilimi lallai ilimin ka zai hada ka da waɗancan masu daraja duk abin da suka samu na daraja za su neme ka dole saboda kai ma kana da naka rabon saboda malami ne kai kayi ilimi ka ladabtu da ladubba na ilimi A ah, sannan wata hikimar ko wani misalin suna ce almominu haithu butu, la min haithu butu. shi mumini fa yana zama da kima da daraja ne ta inda ya tabbatu ba ta inda ya tsoro ba menene ma'ana inda ya tabbatu inda ka tsoro, misali ba matsara bace mai kyau wato ka fito daga nasaba kaskantacciya amma sai aka same ka da ilimi da adabi to yanzu za a yi hukunci da inda kake yanzu ba inda asalin ka yake ba ko kuma ka fito daga asali mai kyau asali na manyan mutane amma sai ka salwanta ka koma jahili da sauran abubuwa marasa kyau to yanzu matsayin da kake ne zai hukunta ka ba matsayin asalin ka ba shine ma'ana almu'minu min haythu yathbutu la min haythu yambutu sannan suka ce wa min haythu yujadu la min haythu yuladu shi mumini fa darajar shi da ƙima shi da kallon da ake masa shine ina aka same shi ba ina aka haife shi ba yanzu kai ina kake a cikin wani mutane kake ba wani mutane suka haife ka ba eh ina cikin fariki na mutanen kirki masu ilimi masu aiki da iliminsu masu ladabtuwa da ladubban ilimi to fa alhamdu ko da asalin haihuwarka ba mai kyau bane irin wannan to za a haɗa ka da wannan masu darajar wannan ko kuma a yanzu subhanallah yana cikin fariki mara kyau sun yi jahilci sun yi rashin ilimi sun yi wauta da sauransu to ko asalin shi fa kyakkyawa ne gidan malamai ne gidan masu daraja ne yanzu ba za a hukunta shi da wancan ba za a hukunta shi da inda aka same shi ne ba da inda aka haife shi ba sannan wani hikima suke cewa man kasura adabuhu sharufa wa in kana wadi'an duk mutumin da ladabin shi ya yawaita to zai ɗaukaka ko da kwa a asali da makaskanci ne wa hawa hawaijun nasi ilaihi wa in kana faqiran sannan bukatun mutane fa za su yawaita zuwa gare shi ko da talaka ne ko da talaka ne ba shi da komai amma a ƙa'ida talaka a ƙa'idar sunnar rayuwa talaka ba wanda yake neman shi sai dai ne mutane ko sabga ake yi in ka ji an ce ana jiran wane ba talaka bane ko taro ake yi kaji an ce ana jiran wane ba talaka bane ko magana aka zo za a yi sai aka ce wane yana magana fa ku yi shiru ba talaka bane a cikin komai ba a neman talaka wannan ita ce sunan rayuwa sai aka ce amma akwai talakan da bai da ko sisi amma kuma kowane mutum yana neman shi shine malam bai da ko sisi amma kuma masu sisin suke neman shi in za a yi wani abu sai an jira ya zo kuma ina yawan buga misali abinda zai nuna maka daraja da fifikon ilimi shine idan aka zo aka ce wani zai maka kirari da shi mai kuɗi ne wani zai maka kirari da shi basarake ne zai rena darajar da Allah ya baka ta malanta masalan ba komai kyale shi ma alfahari a kowane fage ku hada fagen sallah dole an ce gata malam wuce to a nan fa yanda kai ne zai yi in ya saba da yanda kai dan ya rena ka to bai da wannan sallar so ashe idan har a mafi darajar fage shine fagen ibada za a jira ka kuma yadda ka hukunta dole haka za a yi ashe lallai kai ke riƙe da zimami kai ke rike da linzamin al'umma ba su suke rike da linzamin ka ba ko mi gare su so da haka talaka ɗaya ne wanda ba shi da ko sisi amma kullum ana buƙatar shi shine malam amma in ba wannan ba ba yadda za a ce ga talaka ya samu wani abin da mutane suna buƙatuwa zuwa gare shi wannan babu shi a suna rayuwa sai ta wannan hanyar kaɗai sai a wani maganan suke cewa hasanul adabi a husnul adabi yasturu qabihan nasbi husnul adabi kyakkyawan ladabi wato ilimi da aiki da ilimi da ladautuwa da ladubban ilimi idan ya kyautata yasturu yana suturce qabihan nasabi munin nasaba a a karatunmu na je ina zato in ban manta ba na yi magana akan wannan cewa mu kalli ikrama dan abu jahil ne nasabar shi kowa ya san mummuna ce amma shi din fa da ya mutu da ladubba na ilimi da na addinin musulunci sahabin manzo Allah ne yau duk wanda ya zage shi ko wanda ya masa ɓatanci, al'ummar musulmi za su haɗu ko ba su kafirtar da shi ba to lallai ya zama ɗan bid'a dan me ya taɓa sahabi kalli Khalid bin Walid waye baban shi nasaba ba mai kyau ba ce? amma Khalid bin Walid sai da ya zama ana mai kirari da takobin Allah saifullah ko mukalli Amr bin al-As Asi ibn Wa'il shine mahaifin shi nasaba sai ba mai kyau ba amma ina Amr bin al-As ya zama sahabi ne dan shi Abdullah bin Amr bin al-As sahabi ne so da haka husnul adabi yastur qabihan nasabi wannan munin nasaba dangantuwa zuwa ga Abu Jahil dangantuwa zuwa ga Walid ibn Mughira dangantuwa zuwa ga Umayyah ibn Khalaf yana munana a yana munana yana mummunan nasaba ce amma kyautatar wanda yake da wannan nasabar yana sitirce wannan munin nasaba kamar yadda muka gani ga waɗannan sahabbai sannan a wani hadisi a wani misali daga cikin misalai yana cewa al'adabu yanubu anin nasabi shi ladabi shi yake niyabantar nasaba shi yake niyabantar nasaba kawai duk inda yazo ba a buƙatar sai nasabar ta zo malam wane ne mai daraja wane ne kai akan kanka to ba buƙatar kuma a dawo ana kiran nasaba nasaba kullum idan ka ji ana kirari da nasaba to daraja ce aka rasa akan kai shi yasan ya suke cewa laisal fata man kulu ka a kana abiko innal fata man kulu ha ana da duk mutumin da zaka ji ya tashi na kirari ai mu ne biyan suwa ne mu ne jikokin suwa ne wannan bai kai wanda ake bukata ba dan wanda ake bukata ya tashi zai ce ni ne ni ni ni ne wani ni ne wani ba na ne ba wani so da haka al'adabu ya anin nasbi sai shehu radiyallahu ta'ala an wannan duka ya kawo shi ne nasaran al wal hikam nasaran ya kawo su ne a rubutu zube yanzu ya kawo kuma misalai da hikinkimu a waƙe ya fara da wata waƙa ta ƙasida ta ibn rumi ali ibn abbas wanda ya wafaci shekara 283 yana daga cikin manyan fitattun sha'irai a zamanin daular banal abbas ko ya ce famal hasabul mawruthu la darra darruhu bi muhtasabin illa bi akhir muktasab wannan akwai dan kure a cikin tsabin wannan asalin kasidan illa bi akhiri muktasab ne amma nan sun rubuta illa bi ta'akhuri muktasab illa bi akhiri muktasab yake cewa alhasabul mawruthu dukkan wata darajar da aka gada matuƙar dai darruhu la darra hantsatta bata bayar da nono ba to fama huwa bi muhtasib wannan darajar da aka gada bata isar ba ba a kilga ta illa bi akhiri muktasab sai an zo na ƙarshe a can na ƙarshen masu daraja ake kawo wannan wane ne ni a dan wane ne ni wane ne babana malam wane to menene hantsar malam wane ilimi shine abin da ake tatsa to kai baka tatsa daga hantsar wannan baban naka ba ko wannan kakan naka sai ka zo kana kira kirari to in ana kilga masu daraja masu daraja ko da babanka shi aka fara sawa a sahun farko kai zaka yi hakuri a kai ka sahun karshe ne dan me baka tsotsa daga hantsar babanka ba an fahimta shine ce mal hasabul mawruthu la darra darruhu bi muhtasabin illa bi akhir muktasab in dai baka tsotsa daga wannan hantsar ba to fa lallai ka yi hakuri in ana ƙirga masu daraja ka yi haƙuri sai an yi me sai an gama ƙirgawa sai ka zo daga ƙarshe sai ka zo daga ƙarshe a waƙar tashi tana da tsawo amma dai shehu radiyallahu ya ɗauko iya wannan a cikinta yake cewa bayan ya faɗi wannan faman wa man hasabul mawrusu la darra darruhu bi mutasabin illa bi akhiri muktasab sai ce idza al-udu lam wa in kana shu'batan min al-muthmirati atadahu nasu fil hatab zamu kawo ga baitin nan shehu ya kawo cewa matuƙar al-ud icce udul kenan in dai baya bada ƴaƴa wa in kana wa in kana ko da ku asalin shi yana daga cikin dangogin itatuwa masu bayar da 'ya'yan marmari iccen tuffa ne iccen dabino ne iccen roman ne iccen inabi ne iccen ayaba ne iccen lemu ne ko ma wani icce ne asalin shi yana daga cikin dangogin wannan itatuwan da ake dasawa a ita musu hidima ana kula da su ko amma idan ya ko da yana cikin wannan dangin sai ya dawo sai ya daina ba da 'ya'ya su yuthmir yanzu baya ba da ƴaƴa to itar da wannan nasu filada kawai mutane suna kirga cikin kiraren da ake hura wuta da su kawai Ba da wata daraja ƙarshen shi sarewa me kenan asalin iccen na tuffa ne duk hidimar da kake ganawa tuffa ba dan asalinta ba don abin da take bayarwa ne matukar yanzu ta daina bayarwa za a sare a hura wuta da ita ne ma'anan shi duk yanda kake gani fa ana kimantawa iyaye da kakanni ana kimanta su ne dan me dan ilimin da ki suke da shi to kai dan kana cikin dangin wannan masu ilimin in dai baka da wannan ilimin mutane za su kirga ka ne cikin hamajil hamajil cikin kawai kawai shikenan dai cikin yan hayya hayya hayya hayya ko ba wata kima ba wata daraja in dai baka yi ilimi ba dan asalinka to kamar wannan itaciyar ne wadda asalinta tana cikin dangogin itatuwa masu ba da ƴaƴan marmari amma yanzu fa an zama za a sare ta dan me ta daina bayarwa ashe izan ba wai iccen bane ake wa amfanar da ake da iccen ne ake wa hidima so da duk abin da gani ana yi a gidanku nan amfana da ake da gidanku ne yasa ake muku hidima so da idan yanzu wannan amfani ya yanke za a yanke ku ne kawai so wannan shine a yace falaysa yasudul mar'u illa bi nafsihi a cikin kasidar yayi magana doguwa yana a shi wannan falaisa yasul mar'u can ƙarshe ya kawo ta yana cewa wa anta la'amri shu'batun min za ko falatar da an anta utadda a a fala tarda anta utadda min awda'i ako walil majdi qaumun sawaruhu bi anfusin kiramin wa lam yardaw bi ummin wala abin ko a bi ummin wala bi ab har yake cewa fala tattakil illa ala ma fa'altahu kaji abin da yake cewa wannan shine baiti na biyun karshe yace fala tattakil karka yarda ka dogara akan komai illa alama fa'altahu sai akan abin da kai ne ka aikata ka wala tasibanna almajra yurathu bin nasab karka yi tunanin girma ana gadon shi ne da nasaba la sai ce falaisa yasudul mar'u illa bi nafsihi mutum fa baya samun jagoranci baya shugabanci sai da kan shi ne ba da iyaye ba wa in adda aba an kiraman ko da ku ya kirga iyaye da kakanni masu daraja yana cewa sune iyayen shi da kakannin shi zawi hasan ma abota daraja to wannan ba za ta ishe shi ya zama jagora a cikin al'umma ba ya zama shugaba sai in shi ya sufanci da sufancin shugabanci a a wa akhar akhar ko shi wace wata kasidar daban bi nafsika la bi aslika kun sharifan fama yakfi min sharafil wilada yake cewa kun sharifan kai ƙoƙari ka zama maɗaukaki bi nafsika da kanka kai la bi aslika kar ka yarda ka zama haka dan asalinka fa ma yakfi alwiladatu min sharafi nan alwilada ne naga ya kawo wa fa ma yakfi min sharafi alwiladu ko alwilada ne fa ma alwiladatu min sharafi haihuwa kawai dan suwa da sun haife ni baya isarwa a samu daraja da wannan dole sai ka hada da aiki sannan ka isko wannan wurin sannan shehu radiyallahu ta'ala anhu ya sake kawo wasu baitoci a wannan baitocin na wani malami ne da ake cewa Abu Hatim Sahal bin Muhammad As-Sijistani abin da yake cewa shi ma baitocin nashi da dama shehu ya dauko wannan ne kawai saboda muhallin shahid cewa innal jawahira durraha wa nudaraha hunnal fidau li jawharil adabi ko a yana cewa kaga duk wata wahala da ake sha cikin tono ma'adanai su ne aljawahir ma'adanan kirkashin ƙasa ka dai ga wahalar da ake sha mutum yi ta shan wahala don ya samo lu'ulu'u ko don ya samo zinare ka dai ga wahalar da ake sha ko sai ce to yana so in gaya ma dukkan su wannan wahalar da ake sha gurin tono wannan ma'adanan ba don komai ake wannan wahalar ba don su zama sun ba da fansa ga ma'adini na adabi wato dukiya ga waki ɗayanta kar ka ɗauka ta fi ladabi ta fi ilimi a'a ana neman ta ne don a kare darajar kai a samu ladabi. so anan ne inda mutane da yawa suka samu a damuwa ko sai ya zama dukiyar aka fifitawa akan ilimin shi ko ilimin shi yake ba da darajar wannan sai ce to duk wahalar da ake sha innal jawahira durraha wa nudaraha hunnal fida'u li jawharil adabi ko yake cewa fa izal tanasta aw idkhalta zakhiratan tasmu bi zinatiha ala al ashabi fa alayka bil adabi al muzayyin ahlahu kai ma tafuza bi bahjatin wa thawabi ko idan ka tashi ajiyar wani abu kana so ka taskance shi ko ka koyi wani abun ajiya wanda saboda yawan abin da ka tanada ka taskance wannan zai ɗaukaka zai sanya ka ɗaukakan da adanta zai sa ka ɗaukaka kai daraja akan sauran abokanka sai ce to ina baka shawara Abin za ka ajiye baka wannan martabar shine ka tanadin al'adab fa adabin bil adabil a ahlahu adabin da yake ƙawata ma'abotan shi in kai haka shine kai ma tafuza bi Wata wa thawabi zaka samu rabauta da daraja ka zama abin kawa abin birgewa kuma ka samu lada falarubba zi malin tarahu muba'adan kalkalbi yambahu min wara'i jabi. sai ce so nawa za ka ga ma'abocin dukiya ya tara dukiya da yawa ko amma za zaka shi an mai da shi can baya an nesa tashi yana ta haushi kai ka ce kare daga can bayan fage a lokacin da tara al’adiba, wa inda hadhu khasasatun la yastakhifu bihi bihi ladal a tarabi. amma a wannan fagen ne zaka ga malami mai ilimi mai aiki da ilimin shi wanda ke da dabtuwa da dubba na ilimi Za ka ga ko da yunwa ta firgitar da shi ta tayar mai da hankali karewa kenan in aka ce yau ka kai matsayin da yunwa za ta gigita ka to talauci ya kai ƙarshe wake da sifar ta zuwa ta zuwa ƙarshe a talauci ko sai ce to ko da talaucin ka ya kai wannan matsayin amma za ka ga la bi bihi ladal atarabi ba zai taɓa yiwa a riƙa a a wulakantar da darajar shi ba a mai rukon sa kai na kashi a cikin sa'annin shi ba isa ba ko da kuwa talaucin shi ya kai cewa yunwa tana iya gigita shi dan talauci sannan shehu radiyallahu ya kawo in ta'addamta ya bunayya saghiran kunta yawman tu'addu fil kubara'i ai ya bunayya ya kai dana in ta'addabta saghiran matukar kai ladabi tun kana yaro kala daftu tun kana yaro kunta yawman tu'addu fil kubara'i ai tu'addu zaka zama ana kirga ka yawman a wata rana fil kubara'i cikin manya in dai kala daftu yanzu karashin baitin yake cewa wa iza ma abata nafsaka amma in ka kaskantar da kanka a yanzu ko ulfita kabiran fi zumratul za a same ka lokacin da ka girma eh lalle babba fa amma a cikin jama'an wawaye kai fa babba ne amma me a cikin wawaye ulfita kabiran fi zumratul a wannan yana daga cikin abubuwan da ake tunatar da misalai da hikimkimu waɗanda suke nuna daraja ta ayi ilimi sannan shehu radiyallahu anhu ya kawo wani baiti da yake cewa ma hafizal insanu fi muddati saba ya dumu dawaman naqshi fi yabisil hajari duk abinda al insan mutum ya haddace shi fi muddati saba a lokacin yarinta shi ya dumu zai dawwama dawaman dawaman irin dawwamar zane fi bisul hajari akan busasshen dutse wato idan an ce zane na so ko lura kyau ba zane da za a sa maka ko na ba a zane wanda za a sa wani ba a kwarza a kwarza a kwarza sai an ɓantali dutsen an yi zane da shi akan shi an yi zane akan shi ta hanyar kwankwala to shine abin da ake nufi da naqash alal hajar din so in dai wancan zai gushe to wannan ma zai gushe wato ana nuna maka cewa ba zai gushe ba kenan a sannan wani mai baitin yana cewa maliya aqli wa himmati hasbi ma ana maula wala ana arabi idan ma muntamin ila ahadin fa innani muntamin ila adami sai ce ni fa bar ku ji in wani yana cewa dukiyata shine dala ina da dala kaza wani dukiyan shi euro wani dukiyan shi naira wani dukiyan shi saifa wani dukiyan shi ko ma me dukiyan ka yace ni na nawa dukiyan shine hankali na akali hankali na shine mali shine dukiyata ne sannan duk yadda wani ke ce himma shi kaza himma shi kaza himma shi kaza to ni hasbi daraja ta ita ce himmata ni ku ji bana kirari da cewa ni balarabe ne ko ni baka fata ma ana maulan wala ana arabi ni bana kirari da cewa ni kabila kaza bana kirari da kabila ko balarabe ko baka fata bana wannan Ya yace idan tamamun tamin ila ahadin in har wani zai zo mai nuna dangane zai danganta zuwa ga wani to fa inna ni muntamin ila adami in kowa ya zo na kirari ni ina dangane da wane ni ina dangane da wane ni ina dangane da kabila kaza sai ce to ni kuma zan ce ina dangane da adabi na ni da kaina zan wa kaina kirari ba zan yi kirari da wani na ba a wannan ina ganin zamu tsaya a nan alhamdulillah abinda muka faɗa shi daidai Allah ya bamu ladan shi ko wanda muka kuskure Allah ya mana gafara bi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa wannan sako ya isa zuwa ga 'yan uwanmu 'yan dariƙa tijjaniya 'yan farin shibran da dukkan al'ummar musulmi a zage dantse a yi ilimi hakika muna cikin wani zamani wanda muke da rikici da yawa kuma duk rikicin yana da alaƙa da rishin ilimi din ne domin da da ilimi wadatacce wasu abubuwan da suke faruwa da basu faru ba a cikin al'umma Allah iya mana Allah ya bamu biyan bukatan a cikin abin da muke ƙoƙari shugabanninmu da suke ƙara ɗora mu akan wannan hanya suke ƙarfafan mu Allah ya ƙarfafe su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya jikan mu ya jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka mu shekhannanmu da alkhairi albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama a haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya mun bai wanda ya zama dole in gode masa Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu iyayena da ya bani sun bani tarbiyya zan yi wa Allah godiya dangane da na samu sannan ina wa Allah godiya dangane da shehin da na samu ya riƙe hannuna zuwa ga ɗariƙar tijjaniya zuwa ga faida shehu Allah ta'ala anhu sai dimahi Allah ya saka masa da alkhairi hakika yana alfahari da shi matukar alfahari Allah ya saka masa da alkhairi shine shehi na wanda yake jagoranci na a cikin lamarin ɗarika da faira da sanin Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana masa godiya da ya haɗa ni da malami na da yake ilmantar da ni yake jagorantar da ni yake fuskantar da ni a cikin dukkan lamurra shine Maulana Professor Ibrahim Makari Allah ya saka masa da alkhairi hakika waɗannan zan yi ta godiya a gare su kuma in na ce Allah ya mun nima ina nufin su Allah ya bani iyayen da ah, walilal alhamdu shukran la fakhran suka dora ni akan wannan hanya ya haɗa ni da shehi jagora mai tausayi mai ɗabi'u irin na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai son jama'a ya tarbiyyantar da ni a cikin ɗariƙa da fayar shehu shi ya sanya lokacin da mutane suke kawo abin da baya cikin ɗariƙa suke kawo abin da baya cikin faira mu Allah ya tsare mu saboda jagoran da Allah ya bamu yana cikin wanda Shehu Ibrahim ya faɗa mana wa tsalun murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan sannan kuma lokacin da Allah ya haɗa ni da malami ya haɗa ni da malamin da za a yi kiran shi ne a kowane ɓangare kenan duk lokacin da wani ya je ya yi karatu gurin malamai masu siyo littafai a kasuwa suna karantawa dole a samu tasahib da yawa sai Allah ya haɗa ni da malamin da shi ko malami ne ne a kenan ba na tsoron duk abin da na ɗauka a wurin shi na ilimi ba zan cutu ba dan na tabbata an bani shine da yaqini an bani shine da garanti Allah ya saka musu da alkhairi ga baki daya wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh